Assalamu alaikum jama'a. Masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a labarun sashen Hausa na ƙarshen mako daga nan Almansur TV. Tashar da ke yada shirye shiryen ta a YouTube channel mai suna Almansur TV. Idan yanzu ne kuka fara kallon mu, ku danna mana subscribe da alamar ƙaurawa domin rinƙa samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Sunana Nasmat Zabairu nake farin cikin gabatar muku da labarin na sashen Hausa. To da farko ga muhimman kanunsu. Al'ummar musulmi na duniya sun fara azumta watan Ramadana bayan ganin jinjirin watan. Muna tafi da rahoto game da yadda farashin kayan masarufi ya canza dangance da haka. Masu sana'ar gyaran na'urorin da ke ba da sanyi na samun alheri albarkacin shigowar zafi da Ramadana. Domin biya wa yara bukata don zaburar da su cikin karatu, makarantar Access na da tsarin wurin wasannin zamani. Mu ne sarushin aikin kuɗi mai girma a cikin Nijar. Kamfanin Al'izza Transfer ne suka ɗauki nauyin kamku labarin sashen Hausa na wannan makon daga nan Almansur TV. To madalla ga labarun ɗaya bayan ɗaya. Al'ummar Maraɗi na kokawa game da tsadar farashin kayan masarufi tun daga kayan abinci, cefane da sauran kayan marmari da masu azumi ke yawan bukata a irin wannan lokaci. Abinda manyan 'yan kasuwa ke dangantawa da rashin shigowar kayan su saboda covid-19 da halin yaƙe-yaƙe da wasu ƙasashe ke fama da su game da haka masu sani ya shirya mana rahoto kamar sauran musulmi na faɗin duniya baki ɗaya al'ummar jihar maraɗi sun soma azumtar watan azumi bayan ganin jinjirin watan hakan ya sa muka leƙa a wasu wurare da kasuwannin na maraɗi domin jin yadda halin farashin kayayyaki yake ciki inda masaya da dama suke kokawa komi ya ƙara zan dan baka misali guda ɗazu da swahe na zo na sai taya biyar na a kan ɗari da hamsin na sai shi yanzu na zo na ɗan giya ya wuri ya hudu ya koma jika jika duka gaba ɗaya har inda na sai shi ɗazu ɗari da hamsin ya ce ya koma jika sai na tambaye shi kan me yasa sai ya ce min a yanzu mai tsari ne yasa la komi tsada yake kasuwa ga babu sauki komi ce a ta mai alfarma a sakan mu sauki komi wasiwa ai bai ba haka kenan ya kamata in dai watan azumi ya kama komin farashin kaya in dai ya hau ya kamata watan azumi a rinka sassauta shi abin da gaskiya an gode ma Allah tunda a da in ka zo sayayya gaskiya da dala ɗari ka haɗa kayan miya gaskiya ni dai a yanayin da nake zuwa sayayya zan iya cewa gaskiya rangwamen nan ba a same shi sosai ba amma an samu duk da dai an ce an rage to tukwane da mu dai tukan hanyar zare ba mu gani ba su ma a nasa bangare 'yan kasuwa masu sai da kayayyakin kayan ɗanye da sauran abubuwa sun bayyana dalilan da ya sa kayayyakin suka yi tashin gauran zabo. ta da kana so kawo jika hamsin ka zo da kilza ka jika arba'in kawo jika saba'in ka so ta wallahi hamsin da biyar zaka komi ne ba shi ba kawai komi ne in ka je sai ka ga ya sake kuɗi sai dai kawai masu saye mu ce dai su yi ta haƙuri da lokaci wanga daga ta yadda za a ɗauko kayan tsada na in aka zo kasuwa tsada to kuma yanzu ba kuɗi lokaci mu da yana musamman ma kasuwa ɗaya wani lokaci ma kaɗan rasa kaɗan daga ciki farashin yana ta hawa yana ta sakewa surtu aka ce mai aka ce sukari da sauransu duk kayan sun yi tsada ko ka sai ka koma ka je ka so sai ka tara kuma sun ƙara kuɗi. Mun dan bangaren mu na abubuwan da muke saidawa neman muka sun ƙara kuɗi kamar shi kuma bangaren kwai shi ma ya ƙara amma ƙaran dai da ya yi mun yi ƙoƙari a bisa kan yanayin yadda yake zo mu saboda alfarma wannan wata Alhaji Idrisa Musa Kallataransa babban ɗan kasuwa da ke shiga da fitar da kaya a jihar Maraɗi, ya bayyana cewa karamcin kayan na da nasaba da coronavirus da kuma yaƙe-yaƙe da wasu sassa na duniya ke fama da shi da ma saƙon shi ga al'ummar musulmi a wannan wata. Ga farashi ya hauhawa kuma ga karamcin kaya domin kaya da yawa wanda aka yi oda. kayan ba su zo ba a kan lokaci saboda matsaloli na korona ga yaƙe-yaƙe kuma da ya shigo da sauransu kayanmu da dama ba su shigo ba maimakon a ce kaya sun zo tun kafin azumi sai ya zama yanzu sai ma tsakiya azumi wa'yansu za su zauwa sannan kuma inda muke sawo kayan kullun ƙari ne to albarkacin wannan wata na ramadan muna ta fatan wannan wata ya kawo mamu canji mai alkhairi ya kawo kwanciyar hankali cikin kasashenmu na musulmi. Ko bayan wannan ma dama an samu matsalar damina da ta jawo rashin samun abinci. Duk da gwamnati ta sai da wa jama'a abinci cikin sauƙi kafin a fara azumin. Sai dai har yanzu za a iya cewa da sauran rana a gaba. Mansur Sani, Almansur TV. Kamawa watan azumi. da ya daidai da shigowar yanayin zafi bayan wucewar sanyi a nan kasar Nijar da muke da rana mai zafi hakan ya sa masu sana'ar gyara da kayan sanyi ke samun alheri a wannan lokaci game da haka almasir tv mun kai ziyarar aiki a wurin masu da na'urin sanyi da gyaran su maimuna ibrahim na ɗauke da rahoto kan lamarin a jihar maraɗi ƙasar nijar wannan yanayi na zafi da ke shigowa yayi daidai da kamar watan ramadana da al'umma ke matukar amfani da na'urorin da ke fitar da iskan sanyi kama daga fanka ac da firiji ko firigo da dai sauransu hakan ne ya sanya almansir tv kai ziyara wurin masu gyaran na'urorin sanyi abdulrashid yahaya ɗaya daga cikin masu gyaran firiji ko ac ya yi jawabin halin da suke ciki a yanzu to lokacin taɓa ne wallahi to kuma ana taɓa amma dai a walhalce sai wuri ya kure gab da gab sai wanga ya zo wanga ya zo sai abin sai ya ma yawa daga ƙauye sai mutane su zo da mota a aje musu firigo sai su ce ai yanzu suke son a gyara musu nan cikin gari kuma masu gyaran kilim masu ne su ma sai su ce ai so suke sai sun zamna cikin kilimatizar to ayyuka sai su ma mutum yawa an kattahi ka ka dawo mutane na jere ana jiranka akwai kayan da sun shekara nawa nan ne sun kai shekara hudu biyar nan ne a ashe amma mutum sai waiwayo ce ya aishe firigo nan ne da Allah a binciko mishi yana son ya gyara shi amma muna ba mutane haƙuri su yi haƙuri duk kowane mu muna son mu rike saboda mu lokacin mu ne na samu ɗaya daga cikin masu taushe lokaci wurin kawo gyaran ya yi tsokaci tare da saƙon shi ga kamfanin gidan wutar lantarki a bana To abin da samu kawo tun duhur hidimomi ne sun yawa. Saboda Allah mutane sun ɗauki ƙudurwika da yawa na azumi wanga to Allah ya taimake mu Nijilak ta taimake mu. A samu sun ba mu wuta cikin sauƙi ba da matsaloli ba. Masu gyaran fankoki na caɓa a cikin irin wannan lokaci na shigowar zafi saboda yawan amfani da na'urori masu ba da sanyi duk da sana'ar shi ta aski da ya gada iyaye da kakanni. Abdulrashid Sani Aska wani magidanci na cin moriyar baiwan gyaran fanka da Allah ya bashi a irin wannan lokaci domin ciriba riba biyu ko yaya suke fama da shama'a. Muhammad da muke yi da al'umma da irin wanga lokacin hakuri muke fara yi. na biyu kuma duk wanda zai zowa a gaggauce yake zowa tunda muna da yara sai mu sawan ga aiki mu sawan ga aiki shashab kowa a bashi nashi ya je unhani da shi ya ji daɗi tunda kaga lokaci ne mai alfarma in mutum ya je ji sanyin nan zai maka addu'a. Masu sai da sabbin na'urori ko kayan wuta kamar kamfanin skd suna murna da zuwan wannan lokaci duk da fargabar rashin tabbacin wutar lantarki da ke mai da hannun agogo baya a kasuwarsu. Abubuwan da muke kawo musu sauki hidiyar da ba a zato sai dai abun da muke gudu muke shakku kuma shine na rishin wuta kuma ga na mata sun sai kwanjilatar kwanjilatar kowa yana so ya da ki riba wannan eh. wata tare da fatan Allah ya gwada mu mucewar wannan azumi da zafi cikin ƙoshin lafiya ƙarshen rahoton kenan maimuna ibrahim Almansur TV. To daga batun zancen azumi za mu koma a bangaren karatu. Domin inganta sha'anin ilimi, makarantar Access da ke maraɗi na da tsarin wasanni da ke ƙarawa yara kuzari a cikin karatunsu. Ko menene dalilin da yasa aka buɗe wannan makaranta? Alhaji Laminu Gwanda ya shirya mana rahoto na musamman akan haka. sanin ga muhimmancin ilimi da darajar shi ne ya sa wasu mawadata na maradi a lokacinsu suka jajirce wajen samar da ingantaccen ilimi ga 'ya'yansu tun daga nan a gida har waje duk da yadda suke da halin barin su a gida cikin gata a halin yanzu a sakamakon haka ya sa waɗansu daga cikin 'ya'yan suka taka matakai daban-daban na gudanar da harkokinsu amma duk da haka bai hana su tunanin baiwa al'umma gudunmuwa ba ta fannin ilimi misali bayyananne a nan shine samuwar makarantar makarantar complexa scholar access daga alhaji kabiru sani gwanda wadda ta kunshi wurin renon yara da azuzuwan firamariya da take anan maradi a unguwar alidan tsoho a wata ziyarar musamman da tashar almansur tv ta kai wurin su mamallakin makarantar ya bayanin dalilin buɗe ta ainihin dalilin buɗe access shine kishirwa ta tarbiyya ta zamani tare da ta addini da al'adam duk lokacin da ka taso ga shekaru na mun taso cikin makarantu na gari muka dawo karatu muka je duniya ta tahi da mu wajen karatu muka yi yawo muka gano wasu abubuwa wanda muka gano ana yi duniya waje wanda muka tarda wanda babu suna kamar jihar maradi sai muka buƙaci gurin mu ma mu kafa irin wannan kuma mu kawo zamani a cikin gida in allah ya taimake mu za mu bari ainihin generation ta gaba wadda za ta zuwa bayan mu tun daga abin da ake ce ma preschooler kenan makaranta ta 'yan yara kayan a shigo premier muka hara da jaran damfan ina gan da 'yan yara ba su wuce ko yaro hudu biyar shidda aka fara ana tahiya tare da tahiya amma allah bai nihe ni ba mazauni wanda kullum kenan tunanin nawa ya zamanto daya da eh, uwar gidana ko wadda allah ya taimaka ita ba tana son abun ta ba da gudunmuwarta wajen kula yau allah subhanahu wata'ala bayan shekara takwas kame ya kawo mu inda muke kuma muna saran kuma za mu wuce haka kamar yadda take da sunanta complex college za mu wuce a college insha allah a kai lise wasanni na ɗaya daga cikin abin da ke ɗauke hankalin yara daga zuwa makaranta tunanin haka ya sa complex scholar access sanya wasu daga cikin wasannin motsa jiki a cikin tsarin koyarwarsu ba sa manufar baiwa ɗalibai damar samun ingantaccen ilimi a cikin tsari da walwala tare da biya ma iyayensu wa buƙatar sauke a nauyin tarbiyyantar da su. Eh, kwakwalwar yaro wani ta na'ura ce mai kullum neman ta fahimci wani sabon abu ta gano wani abu tare da yaro ya cinci kanshi cikin yau da gobe iri kadai to karshen ta ka rasa tunanin shi kuma ya harba wani wurin to cikin wannan tunanin muka tanada abubuwa wanda suke iya rike hankalin yaron aga akwai taekwondo akwai bal da ake yi da yara a nan basketball wanda aka gina na zamani babba wanda zai ba yaron dama ga masu kwaɗayin haka hadda na bal amma za a kawo wasu ka'idodi kuma wanda zai kora yaron ya matsa ma shi wajen samun wannan dama alal misali in ka ce na yaro baya shiga cikin ekip sai ya kai ons moyen ko ko dus moyen kaga za ya matsa mai kokarin samun moyen da irin da ya makamanta su da kyauta da da ake bayar da kamar sorti scholar da ake hita ka dauki yara a hidda su ko a kai su su fahimci masarautanmu na galgajiya. da akwai hikimomi kuma da makarantu da muke kokarin mu samu alaka da su ko na waje ko na cikin gida wanda za a dinga yin masayyan hikima koko da wani ilimi duka abubuwa ne wanda muke tanada saboda dai a samu bunƙasa ilimin yaran da gani babu tambaya wannan makaranta ta complexa scholar access ta haɗu ta kammaluwa tana da wadataccen asusuwan ɗaukar karatun yara da filayen wasannin yara ga kuma katafaren ɗakin karatu wadda ke ɗauke da littattafai da na'urorin kwamfuta na zamani wannan zai sa wasu su yi tunanin anya wurin na kowa da kowa ne ma'ana ba tsada to amsa a nan ita ce a makarantar complexa scholar access ba kuɗi ne ta sa a gabanta ba gurinta shine a gudu tare a tsira tare a fannin ilimi da tarbiyya muna kokarin dai mutane su gane da cewa access ta tanadan musu duk wani abubuwa wanda zai kara sauwaƙa ma rayuwar 'ya'yansu mu zo tare mu gina abin saboda gobe wata gudunmuwa da ce mu allah ya ba mu dama yanzu mu yi to iyaye ku yi amfani da wannan dama ku kulla hulɗa da su ta hanyar kai 'ya'yanku a wannan makaranta da aka samar domin ku ƙarshen rahoton kenan lamini gwanda almansur tv aika kuɗi da kuzari da sauri haɗin mu cikin kwanciyar hankali. Kamfanin al'iza Transfer ne suka ɗauki nauyin kawo muku labarin sashen Hausa na wannan makon daga nan Almansur TV. Kar ku manta idan yanzu ne kuka fara kallon mu. Ku danna mana subscribe da alamar ƙaurawa domin rinƙa samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. A madadin sauran abokan aiki na Almansur TV da suka taimaka shirin yi nasara. Ni da na gabatar, Lasmat Zaveru, nake cewa mu ci gaba da azumtar watan Ramadana cikin ƙoshin lafiya. Almasur TV hantsi leƙa gidan kowa. Watan azumi. Watan azumi.